iya tuna zan iya kashe mutum goma saboda me kake kashe su wallahi ran kaga abin da ni fa ba a shefa me yasa kake kashe su na yi magana me yasa kake kashe su suna DSP Aliyu Muhammad Awal ah, ina sashen bincike na 'yan sanda wanda ke kira Intelligent Response Team IRT karkashin jagorancin mukaddashin kwamishinan 'yan sanda wanda ake cewa Abba Kyari ah, wannan ah, zance da zamu yi da kai ko tattaunawa da zamu yi da kai zamu yi amfani da shi mu gabatar da kai a gaban shari'a kotu da turanci shi ake cewa cautionary word so ka tabbatar da cewa abin da ka faɗa mana abu ne na gaskiya sannan kuma tsakaninka da Allah ba wanda ya matsa maka faɗa abin da ba daidai ba amma duk abin da zaka faɗi kai tsakaninka da Allah ka ji ko menene sunanka Bello shekarunka ba 40 me ka sata ai na kake zama kai mutum ina ne ni mutumin kaje inda nan na tashi na koma Niger Niger a wani wuri a ah, yamma da makwa me yasa ka gudu anan sana'an ka muka kama me yasa dan kai tirakin din ka muka kama eh, nan sana'a na sata kidnapping kidnapping eh. kai kidnapping ya kai so nawa zan kai so 50 ya kai so 50 eh. nawa nawa ka karba nan akwai mutane dai kusan na mun karbi miliyan uku mhm, so nawa so ko so shida ne mhm, da kuma miliyan nawa akwai inda muka karba miliyan goma mhm. sha bakwai sha shida sha tara to sai nan bangaren gidan kuma mun karbi miliyan ashirin miliyan ashirin eh. da kai da waye eh, da ina da ina kuke kidnapping nan hanyar abuja hanyar abuja zuwa wajen nufanare zuwa wurin nufanare eh. da kai da suwa ne ne da kai da yaran kuku ne eh da ni da yara amma akwai baki wanda suka taho daga arewa arewa ina wani gari kenan nan wajen su mai gara eh da ina kuma gwanta mhm, da kuma ina to nan ne suke suka suke da da katsina fa da zamfara babu duk akwai su a ciki mhm. to manya manyan kuma sun kidnapping da kuke da yara kun kai kuna akwai mhm. mhm. da zak akwai kashalla nasir akwai yalo kashalla nasir ahmadu akwai wannan shaɗe akwai baba akwai wani wanda ana ce ma kaɗi akwai taurari akwai garso to akwai tishi to gaskiya su ne baɗi wanda suka fi ma wani irin karfe kuke wani irin karfe kuke amfani da shi bindigogi ai na kuke samu ba kuke sayan ni dai ina sayan na na wajen yaron a ya alhaji wani yaron alhaji turawa alhaji turawa ai nake mashi yawo ana ce mai yawo ai nake a nan kajuri yake ya za a mu same shi eh to yanzu da yake ina nan ba zan same shi na kuke sayan AK kowane guda daya ana sayan AK 650 700 harsashi fa guda nawa kuke sayi harsashi eh ko zan saya ina sayan container container eh. nawa nawa ne kuke sayi kwaya 700 ne a ciki takwas. eh nawa ne kowane guda daya guda daya ce dai yadda na kawo mana su dubu ɗaya sa dubu ɗaya eh. ah, a wannan aiki da kake na kidnapping kashe mutane nawa eh, Allah lallai akwai wanda zan iya tuna zan iya kashe mutum goma saboda me kake kashe su wallahi ranka da dai abin da ni fa ba a ce komai na me yasa kake kashe su na yi magana me yasa kake kashe su ai sai ka dalilin da yasa kake kashewa wallahi to yalla bai wannan abun me yasa kake kashewa wallahi shi din yana dawo da kaddara ne kawai kwanan mu a ah, sai kace dalilin da yasa kai sauri muna so abin nan akwai zagin da ake mamu a wayoyi idan aka zagi ku kashe eh wani zubin kun na hana yara kafin an kai masu je sun kashe mutum ko kuma idan an ce aka kuɗi ba a cika kuɗin ba sai ku kashe eh a wannan za a iya jan su tukuna an ja sun kawo to shikenan kun ba su kawo ba mhm. yara haisu haisu kashe su kashe mutum eh. to yanzu daukan dabbobi da kuke na al'umma rostulin satin dabbobi da kuke akalla ba kasar ba kun sace ka sace saniya sai kai guda nawa akalla gaskiya na sace saniya za ta kai dari haka dubu ba dubu dari ko ko dubu dari. dubu dari eh. suna ina yanzu suna nan kwazo ku zo eh. yanzu daddojin ku da ina da ina ne kuke zaune gaskiya anan nan yanzu nan daji riga da ba daddojin suna da yawa da wanne da wanne akwai ta usuri za akwai nan taɓa wuraren mai sunan wuraren nan kwazo kwazo eh. duk da doji ne ke wurin duk da doji ne yanzu me zaka ce game me zaka ce mu hukuma gaskiya hukuma yanzu dai ni kai na dama na dama akan shi a taimaka mhm. a yi man afuwa a maka afuwa mm. zan ba da haɗin kai yadda yadda ba ya mu samu bindigogin ka eh to kun Allah ya da kun an samu waya zan kira na waya ka take waya na na baro ta kara ta baro a eh. wurin wane a wajen wani mashaji yanzu idan ka kira idan ka kira yan uwan ce su kawo maka mun za su kawo ai ba rike lamban ba eh idan ka samu wayan za su kawo za su kawo wa za a kira ga kun kira alhaji ba zai zai aika mana shi to nagode Mutu kai mai sun kai da kanan tashi tse tashi fito fito gaba kai ma mai baka riga nan fito kai ma mai fara riga nan fito ku fito ku uku ku tsaya a gaba kowa na ji daga ina da ina kuke wancan na bayan mai wancan askin ku tsaya gaba malam matso matso ku hau layi kowa ya dauko abin da aka kama shi da shi kowa ya dauko makaminsa dauko mana da sauri ku rike daga sama sama ba haka ba kai kaman ba rike ta haka kai ba rike kai ai kai wannan tayi tsayi da yawa ma don aka maka to kowa ya aje ku aje ku mayar kai da kanka zan fara kai magana da karfi ai kai kaman ma gaba ɗaya gwar hoto ne nake a tsaya mana idan nan naka bai da bai kake sha eh ina shan wuyi ne sai kuma me sai ɗan korin ya samu me sunanka suna ibrahim adamu shekaru shekara ta ashirin da biyar. unguwa hoto da san unguwar bayis suna shafiu a ah, da karfi mana shafiu lawan unguwa a eh, doguwa local government birji shekaru takwas. me da me kake sha ina shan sigari matso suna oga da gaita ka da gemu da me kake sha ba ko ba wani unguwa Malika ga. Eh? Malika. Da me aka maka? Karfe ne. To kai kuma me ka karfe gunka? Taron siyasa. To ga su dai mun samu nasarar kama su kuma dukansu da kuke gani an kama su ne a wannan rana sun so su fake da wannan taro wato a yi wa mutane kwace da sauran dai wato laifukan da ake aikatawa. Mun kama su da makamai daban-daban ga su nan daban-daban ga su nan. ga su nan ga nan kala kala ga su duba wata doguwar wuka nan ka duba wata aska ga su da gurayen nan da waɗannan ga shahadadi da muka kama mai sai da kayan maye da waɗannan kayan to a ga dai gaba ɗaya wanda kuma kamar yadda na gaya muku yanzu haka dai suna babbar hedikwatar 'yan sanda da ke banfai kuma kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni yanzu haka zan ce kusan bincike ya kammala kowa an rubuta sunansa da abin da aka kama shi da shi ko karfe ne ko kayan maye ne duka gasu nan a yau din nan wato ranar biyar ga wata kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni gaba ɗayansu za a gurfanar da su a kotu mai lamba hamsin da takwas ke noman land a nan jihar kano alhamdulillahi muna godiya ga al'ummar jihar kano da suka yi ba mu haɗin kai musamman waɗanda da suka ga fitowar waɗannan sun gansu ɗaya biyu a cikin mutane suka sanar da mu wato muka kama su faɗi ni kuma na durƙusa na tarbe shi zan aje shi hankali na yi successfully na aje shi bai muguwa faɗuwa ba so lokacin su juyo akan ta she still have the second attempt uh, still a kafata to ina yin ƙwallo a lokacin na tsalle na tsallake ita ta ƙware da ta kawo mu a karo na biyu bayan na tsallake still kuma ta sake the third attempt a kaina waya baya shine na tunanin cewa bari in daga hannuna in gani ko Allah zai sa in kare wannan bugun ko kuma ta same ni da in between so I'm lucky enough na receiving din wannan jawabi da kake yi babanka yan sanda sun je asibiti na Federal Medical Center sun yi hira da shi kuma sun dauki jawabinsa abin da ya magana ka zo ka same shi yana yin sallah kuma ka ce ya shigo cikin ɗaki kana so ka yi magana da shi shi kuma a lokacin ya nuna damuwa yana ganin bai yarda da halin da ka zo ba wannan shi yasa ya ki binka cikin ɗaki ya ci gaba da sallarsa daga nan sai ihu ya ji cewa ka bi suna na kai daga ina ne daga bade shekarunka nawa ne 25 ok mene faru maganan kashe babban tsohon sojan da aka yi abin da ke tafiya eh. shine wani rana ne yaya ya je kasuwan ta. Eh. sai allah ya ba su haduwa da ciroma eh. sai ciroma ya ba shi likar da cewa tsohon sojan nan ya ƙara sayan wani la'an a gefe amma ga rana kaza da je ka kudin nan saboda haka a yi ƙoƙari mu je mu garbi kudin nan to bayan mun je kenan wurin garban kudin nan da aka gan shi yana zuwa ciro mai ce eh lallai motan shi kenan ke zuwa eh. ka ce motan ne ce mana eh yana cewa eh motan ne kai sai muka ce to su da suka rike makamai su a hanya mu da mu escort din motan a baya in case din suka tare shi ya nuna zai juya mu za mu fita a baya to bai nuna musu zai juya ba ya nuna da cewa shi zai bi ta gaba ne eh. zai bi gaban su ne zo ya taba cire mu ya wuce Mm. to shi ciro ma kuma yana yin tsalle koma gefe sai ya bude mai wuta eh. bayan haka kuma aka bude motan mm. aka samu jakan kuɗi mm. aka tafi da su kudin da ni karan kaina da aka bude jakan na gansu karan kaina ban san adadin su su kudin wani irin kudi ne kudin najeriya ne ko kudin wani kasa ne kudin najeriya ne da kuma me aka dauka a cikin motan banda kudin banda kudin sai aka tafi da mutum daya ok mutum daya a cikin motan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 da aiki ka faɗa da ka faɗa tare da sauran jami'an tsaro da kuma al'umma ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara waɗannan mutane da kuke gani wannan na farko dai akwai wani bawan Allah da ya mana kira na gaggawa ya sanar da mu cewa ya gane wani kamar shi ne wanda ya garkuwa da shi akan hanyarsa daga Kano zuwa jihar Zamfara wanda a wannan lokacin kwamishinan 'yan sanda ya tura 'yan sandan kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin DPO na rijiyar zaki CSP Usman Abdullahi wanda suka je suka kamo shi wanda bayan sun kamo shi ya tabbatar da cewa shi ne ya garkuwa da wannan mutum suka karbi kuɗinsa naira wato dubu ɗari biyar haka zalika ya mana bayanai da dama akan yadda suke garkuwa da mutane da kisa da suke wa mutane akan wannan hanya haka zalika bayan an kama wannan din ana bincike wato sai ga wannan ya sako kai wannan tsoho da kuke gani ya zo wajen 'yan sanda da kuɗi naira miliyan ɗaya to kuɗin yanzu haka an je an ajiye su a banki saboda yanayi na canjin kuɗi da ake ciki da ya kawo miliyan ɗaya ya samu osi na antikidnafin sp aliyu muhammad tare da bashi cewa ya karɓi wannan kuɗin domin ya bada wato belin wannan ɗan uwa nasa wanda a wannan lokacin ya kama shi ya kulle shi tare da shi ɗin sannan kuma ya sanar da kwamishinan 'yan sanda wanda kwamishinan 'yan sanda kuma ya ba da umarni gaba ɗayan su su biyun a ci gaba da gudanar da bincike wanda kuma kotu ta bada umarnin hakan to a na farko dai bari an fara daga shi wannan kuji tashi tsaye a yi min magana da karfi menene sunanka yusuf ibrahim shekarunka nawa shekaru na ashirin da a ina kake da zama zamfara ina a zamfara dan juga wani karamar hukuma tafe to ga ka, ka ji bayanin da na yi wancan mutumin da ya gane ka me kuka ina kuka kama shi kuma me kuka yi masa a yankin shemi muka kama shi muka je da shi shan gida muka aje shi he da aka yi sati biyu muna waya da yan uwan shi daga nan muka neme su su kawo mana kuɗi suka kawo mana dubu ɗari biyar to muka ansa muka sako shi a takaice kun yi garkuwa da mutane sun kai nawa gaskiya fa za ka gaya mu tsakanin da Allah da annabi ran kai daɗe ba mu shika yin kinafe amma dama mun na gaya ma mun yi kinafe sau goma amma mun hisata shanu dama irin na yan uwanmu haka kidnapping ba mu daɗe da fara shi ba kuma muna fara haga hanyoyin duk dai motoci ba su tsayawa to kamar kun sami ya kai naira miliyan nawa kai ka sami ya kai miliyan nawa kuma nawa kuke karba to da yake shugaba gare mu kuma kaga in za a tafi irin wannan aiki da yawa za akwai dai a ɗan rere ba mutum a ba wannan kaza a ba wannan kaza kamar dubu ashirin dubu hamsin kamar ya ka samu miliyan ɗaya ana da yawa ka gaba kowa zai samu yadda yake so kun kashe akai mutane nawa an kashe gaban ka wanda a gaban ka a gabana tsakanin da Allah an kashe mutum goma kai ka kashe akai nawa ni na kashe mutum biyu game shiko da waɗancan hangoma ni na kashe mutum biyu ka kashe mutane biyu eh. ina da ina kuke tarewa tsakanin sheme da yankara zuwa faskari kushiri kai me kaka jihar kano yanzu na je buki gombe tsakanin abun ga biyu da gombe wajen abun ga garkida zan dawo nan sai allah jarrabe ni wannan mutumin da muka kama muka an samma dubu ɗari biyar ya gane ni kai kira yan sanda kai baka sa nan jihar Kano ba a shigowa nan ba irin ku ba sa shigowa baka sani ba wallahi ban sani ba ban taba shigowa Kano tun da nake a rayuwata hanya ta biyo da ni tashi zai kai ma eh, kai me zan ma ce maka dai yi magana da karfi me sunanka Alhaji Bamma Umaru na bamma umaru ka nawa 62 a ina kake da zama Shekarun sabon gari zaria to ga ka an kamo ka ba mu labari da bakin ka me kai aka kamo ka daga can garin ku zuwa Kano abin da an kai abin da ya faru na zo da kuɗi belin wannan naira miliyan ɗaya daga isuwa ta osi ali ya ce kai da za kana biyo barawo ɗanki da nafi to tsakanina da Allah ba zan baka ba ne kame ni ya tsare ni yau kwana na 38 ina hannun shi a kwarai kuwa kotu ce ta ce a tsare ka ai a ci gaba ba da binciken ka to kai sau nawa ka je kana karbar sa irin wannan kamun da ake masa tsakanina da zatin Allah ban taɓa ba eh tsakanina da zatin ubangiji ban taɓa ba kai ka san nan a ina kake ina gaban hukuma ku ji fa wai yan sandan Kano za a a bacin hanci to zauna kamar yadda na sanar da ku yanzu haka dai kwamishinan yan sanda ya bada umarni kotu ta babu umarnin a ci gaba da tsare su da kuma gudanar da bincike duk da yake cewa wannan da kuke ganin sa na farkon taurin zuciya da taurin rai da rashin imani a gurinsa ya yi yawa to da zarar mun kammala bincike a kansu za mu gurfanar da su a gaban kotu shi kuma wannan kuɗin da ya faɗa ɗin nan ya zo da su saboda yanayi na canjin kuɗi da ake ciki an kai su suna banki an ajiye saboda kuma ana ci gaba da bincike sannan da zarar an kammala bincike za mu ci gaba da wato gurfanar da su a gaban kotu za mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya ga al'umma musamman waɗanda suka gani suka taimaka mana aka kama wancan kun ji dai wancan eh, mai garkuwa da mutane kuma mai kisan kai haka zalika kuma a ci gaba da addu'a duk inda suke irin waɗannan ɓata gari ubangiji Allah ya tona musu asiri to kuma masu irin wannan halin wanda zai ce wai dan uwanka an kama shi kai yin kuɗi ka ce wai zaka zo gurin yan sanda wai da kuɗi wai a sake shi kuma daina wannan tunanin duk wanda ya zo hannu shi ma fa dokar za ta yi aiki a kansa mun gode mun gode mun gode da fatan za a ci gaba da ba mu haɗin kai They took, they, they, they, took, they took, they took Magazine Garin to extort money from him. How them plan? How much did they get? No ne, no ne, no ne kuka magana, no ne kuka magana da shi. Abin magana da shi dala Uh, they, they took ransom of 30 million dollars. ni suleiman ne hada da bilal akan bilal zai je zai waya na je na ji me ya ce shi na fada Okay, you said the gang leader connected him with uh, Bilal. They were the one that went and did video, and then they were the one that did the negotiation for the ransom. Uh, yes, that's what I'm asking. Who gave you whatever for million? production. I do the form No. This is the way that, this is when they appear in operation. You see them, they believe that they are military personnel. before you That is the El ahora with the last person. Dame forma. Okay, normalcy has been restored with the additional deployment of police personnel after the attack on Kodi village in Zulu local government area on the 24th of July 2018. na shi cewa ne cewa na su yi da shi dana kamar yadda ya faɗi da makogaron da ya faɗi da baki ne da ni da ni da makogaro da ni da ni da makogaro da da ido da Allah su kamara. Ba na To, wasa ne ka shi. To, shi cewa su uku. To, to ka sani. Haka na sani. To, na kake ba shi don yaje ka maka. Dubu ɗari biyar. Dubu ɗari To, Allah. To, kai ni kake da su an kama. ana bincike eh, eh, a ina ka samu kuɗin da kake ba shi yaro eh ina ka samu kuɗin da kake ba shi yaro wannan dubu ɗari faifai